je kanawa ma dodar Kana wa matodar sai gandujan dai sai kan yau an yi dukan dai.
rantsuwa an kare dai Kana wa ta harkar matodar mu komai yayi daidai sai kan ta dukan harkar dai.
mijin gogo muke yi Sai kan shiyar dukan kudin dai.
kanawa a duk na yi Sai kan shiyar dukan dai.
arewa ma namu suke yi Sai kan tsakiyar dukan kano dai.
ina wani in ga ka Kana wa wallahi matodar babu ka san aikinka sai kan kuma dukan kana dai.
aza shi akan doka Kana wa Tsarin matodar sarafuna hudu a zuwanka.
sai kan dukan Yanzu daga dai.
ka sarkin bijina nan, Kana wa sarki na matodar gundumar gaya mana nan.
sai kan Ga dukan gwamna dai.
shi da sarkin rana kenan.
Kana wa Ga gwamna matodar ga ka sarkin karaye, sai kan manyan dukan kanan dai.
mu sun haɗu kai waye.
Kana wa Jibuti na matodar.
gwamna ga wuna ma gashiya. Da sanata na santar ga malam shi.
Ana wa Da sanatan kudin kabirin ga ya gashi.
sai kan Sanatan dai barewa malema gashi.
ana wa Kuma mata ta gasilan garo nan sai kan da na kira dai komanda shi kenan.
ana wa Da mata dindini kanal malamu na nan.
sai kan dai Injiniya Bashir shi ya saka niya.
ana wa mata Bashir ku ta magur za ta fuka ni.
sai kan Mace a ce dai kana wa ma daudar.
kana wa mata dar Ah, gode.
sarwa ta gaba ta kowa ya gamsu uban abba zama daren ku kaunan gangan Na ce kana wa ma daudar sai gandu jan dai. Tiran sarwa ta kamata kowa ya gamsu. Uban abu ba zama daren ku kaunan yan gangan.
kana wa mata dar Sai gandu jan dai.
Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban abba zama daren ku kaunan yan Ni gangan Da kai na amince ilahu farkon farawa.
Kanawa ma ɗaukar Sarkin sarki huwan lazi mai wadawa.
sai dan dujan dai Sarkin wani ko da karkarewar dorewa.
Kanawa ma ɗaukar Diyar da kaso gwani a zartar shi kenan.
Kanawa ma ɗaukar Sai gandu jan dai.
Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban abba zama daren ku kaunan yan gangan Eh, da wasu liga uba su faɗi mata ga amina Kanawa ma ɗaukar harken hazike rasu da shi Allah na sai dan dujan dai har ahali ashabu su alzani na Kanawa ma ɗaukar da makan dujan Kano tsayayyen gwamnan nan Kanawa ma Aya, ɗaukar sai gandujan dai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban abba zama daren ku kaunan yan gangan bayan gama shan huda da kundarin zance Kanawa ma dotar da rarara dan ka huci ya zo hujja ce Hai!
sai gan dujan dai masu abin sun gaba da kai ba mi kauce Kanawa ma dotar yanzu rantsarwa ta gaba ta kaga daram kenan Kanawa ma dotar sai gandu jandai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban abba zama daren ku kaunan yan gangan masu waƙoƙi sun gaba ka kaf rara na nan Kanawa ma dotar masu sati biyu sun gama ta yan kazagi kenan sai gan dujan dai masu kwana uku sun gama ta sun kauturan nan Kanawa ma dotar yanzu kowa ya gamsu babu an yi daram kenan Kanawa ma dotar sai gandu jandai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban abba zama daren ku kaunan yan gangan hawa ya kare wa tula saurari hutawa Kanawa ma dotar Mun daura wuri a ranar saura bidiyo.
sai dan dujan dai Masu aboki sun ga masu kam sauratawa.
Kanawa ma dotar Daram dandan baba tsula kobi babu nan.
Kanawa ma dotar Ah, koli.
Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban abba zama daren ku kaunan yan gangan Gambo ya zubi da gora ya ɗauko baka.
Kanawa ma dotar Kakalin safi ya bace wajen goyon kaka.
sai dan dujan dai Gashi an naɗa sarakuna biyar kuma tsarkaka.
Kanawa ma dotar Yanzu gambo ya yaɗu baba yayi daidai kenan.
Kanawa ma dotar sai gandu jande Rantsarwa ta
sai an tafi alli sai gandu jandai shi zo na da yaƙi ya ci shi sai ya zama cali kanawa ma dodar dila ya gata kan shi ma haka karyar yan kyashi kanawa ma dodar sai gandu jandai rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu guban abba zama daren ku kaunan yan gangan me kana ma sai hamdala gari ya wa uwaye kanawa ma dodar mun ta na jimaguna na kamo beraye sai gandu jandai bincike har ɗakin ku zai shigo ku zumaye kanawa ma dodar yanzu kuru ya faɗi lokacin layo kenan kanawa ma dodar sai gando jandai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu, guban abba zama daren ku ƙaunan 'yan gangan.
yau allah zare da gwamna kowa ya gamsu Kanawa ma dodar, ne hawa bi kai baba yan uba ta ɗarfe su sai gandu jandai.
ne duk wasu yan kulle kulle sai mun rusa su Kanawa ma dodar, tsoho an goga hausa suna na dashi kanawa ma dodar.
sai gando jandai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu, guban abba zama daren ku ƙaunan 'yan gangan.
Eh, mu mun san shafe shafe mun san tsofewa Kanawa ma dodar, sannan kuma ai martabar sarauta dacewa sai gandu jandai.
sarakan kabu da biyar zan kirga Kanawa ma dodar.
ƙara yadda wuciran na gayya da shi wannan Kanawa ma dodar.
Ah, gode.
Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu, guban alfa zama daren ku kaunan 'yan gangan.
Dan kai da wuce mu bi ka kasan aikinka Kanawa ma dodar, aiki aiki gari da ƙauye ka sauka sai gandu jandai.
gando da ake faɗi ina wani in ga ka Kanawa ma dodar, to idan ka fito yan propaganda ba sanan kanawa ma dodar.
sai gando jandai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu, guban alfa zama daren ku kaunan 'yan gangan.
Amin soya gyada marau marau sai murjewa Kanawa ma dodar, wani in kowa an kawar da shi saura nawa.
sai gandu jandai.
Mun dautar zama da saurin sai da Kanawa ma dodar, kadimul islamu ko fulas ko shi kenan kanawa ma dodar.
sai gando jandai.
Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu, guban alfa zama daren ku kaunan 'yan gangan.
Jirgin ceton talaka birni ƙauyenmu Kanawa ma dodar, gana Nasiru ga wani abu ta so ta samu.
sai gandu jandai.
Ga dubuti gwamna wanda baya birne mu.
Kanawa ma dodar, Idan ga wuna ya kira rabo ya zo kenan kanawa ma dodar.
sai gando janda yawa.
Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu, guban alfa zama daren ku kaunan 'yan gangan.
Akwai baitin murtala komanda ɗan gaske.
Kanawa ma dodar.
Silan gado mai zuwa akwai daɗin aiki.
sai gandu jandai Ga kanar Umar malamin mu ya sawo silke.
kanawa ma dodar Mai rabo ya samu mara rabo kuma shi kenan.
kanawa ma dodar Ah, gode.
rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu uban alfa zama daren ku kaunan yan Eh, Mu gangan kirawo injiniya bashar babbar gayya.
kanawa ma dodar Bashir Abdullahi dan kuta mata shan manya.
sai gandu jandai Ciyaman din gwarza shi ya sa ni batun manya.
kanawa ma dodar Sadakin wakar dukan da shi ya ce gashi.
kanawa ma dodar Sai gando jandai.
rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu uban alfa zama daren ku kaunan yan gangan ATM gwarza zan kira dan ya kyautu.
Kanawa ma dodar Magirbin sare ice akwai dadin kautu.
sai gandu Me jandai awal rabi dan sharu yana cikin mun sai tuwa.
Kanawa ma dodar Me awal rabi dan sharifu can gwarzo kenan.
Kanawa ma dodar sai gando jandai Rantsarwa ta gabata kowa ya gamsu Uban alfa zama daren ku kaunan yan gangan ta mu je gando jan kano Sai gandu jandai yayyan gwamnan kano sai gandu jandai
aika ni sai gandu injiniya bashir shi ya saka ni sai gandu da murtala silan gano na faɗi sai gandu layi jibar yana faɗi sai gandu daga takabi da dange yana faɗi sai gandu akalla dan abin shi ma ya fi hawa sai gandu na ce gurin uba dan zainab ya ce sai gandu
sai ganduja yawwa sai gandu alhaji uba dan bayya yana faɗi sai gandu
sai gandujan dai sai gandu uwar gidan bashir gurza tana faɗi sai gandu Amina Amina Umar mata faɗi sai gandu Khadija yar bashir gurza tana faɗi sai gandu Rukayya yar bashir gurza tana faɗi sai gandu Fatima yar bashir ita ma ta faɗi sai gandu Baban zai dafa da shi ma kuma ya faɗi kai sai gandu Kamsila na gora a iya rawa sai gandu
sai gandujan yawwa sai gandu Rabi yadda sharif awwal na faɗi sai gandu Irin na gwamna shi ma ba kayya sai gandu Ga unguwar gini kullum zai faɗi sai gandu Yin da gwamna shi ma a ya faɗi.
sai gandu Kamar sawa har da gelawa ana faɗi.
sai gandu Sauzifarin wakilin su yana faɗi.
sai gandu Tarau da ma wakilin su yana faɗi.
sai gandu Abin da kawo taro ne yana faɗi.
sai gandu A baka Isma'ila na Hauwa.
sai gandu Idi na bangaren sansu na faɗi.
sai gandu Alfin daki akwai fa'idi ya faɗi.
sai gandu Sai gandu jande.
sai gandu Har bandira wa online sun faɗi.
sai gandu Gandu janamu wallahi sun faɗi.
sai gandu Gandu jiya wallahi sun faɗi.
sai gandu Sai gandu jandai.
sai gandu Kurji da ƙauyuka kowa na faɗa.
sai gandu Ga 'yan aliki 'yan alba suna faɗi.
sai gandu Ga 'yan bakwai da bebeji suna faɗi.
sai gandu Da ma'arbaci da bunkuru suna faɗi.
sai gandu Yan dala har da ɗan batta suna faɗi.
sai gandu Har na jama dawakin kudu na faɗi.
sai gandu Har ma da 'yan dawakin tofa. Haya!
sai gandu Yan kowa da yan fage suna faɗi Gaba sawa da al'ummar garku suna faɗi sai gandu Garin malam da yan gaya sun faɗi sai gandu Gizawa har da yan gwala ake faɗi sai gandu Yan gwarza har da ma yan kaba sun faɗi sai gandu Kano manan sufur su ma sun faɗi sai gandu Karaya har da yan kirfi yana faɗi sai gandu Da yan giro da kumboza suna faɗi sai Yan kunci gandu har da yan kura suna faɗi sai gandu Maduba har da yan makoɗana faɗi sai gandu Domin jamar da 'yan nasarawa duka sai gandu Janna har da limun gada sun faɗi sai gandu Rogo har da shano na suna faɗi sai gandu Sumaila har da ta kai ma ana faɗi sai gandu Sarauna har da 'yan tofa ake faɗi sai gandu Yawa ta dun wada duk sun faɗi sai gandu Tungo har da warawa an faɗi sai gandu Ga 'yan wajil suna gando dandali sai gandu
Sai gando dandali sai gandu sai
Sai gandu Sai gando dandali sai gandu
ta ce ku je dai karfan take sarkin yakin ke Kano uban abba uban balaraba turmi sha daga muje dai karfan dakin sarki yakin kan uban abba uban balaraba turmi sha na ce mu je dai karfan dakin sarki yakin kano uban abba uban balaraba turmi sha daga muje dai karfan dakin Ah, gode.
uban abba uban balaraba turmi sha dakin wai ina wani bayan ka ko da shi ta kare masa muje dai karfan Kai dakin ana fara taba ka ai ta kuka sai albasa sarkin yakin Kano mun harba kwaikwayon su guru kusin bisa sayayyen Aya.
gwamnan ne Kano uban abba da kai na gamsu ka zama zaɓin muje dai karfan dakin sarki yakin kan uban abba uban balaraba turmi sha dakin ɗaya mai tafiya da gada akwai wata yar tambaya Ku jirgin karfan dakin da bambancin kurciya da zabo fannin miya sarkin yakin kano kafi danna ko an cika ka farfaɗa tarin kaya tsayayyen gwamnan kano mijin hausa uban balaraba gando jandika jirgin karfan dakin Ah, gode.
uban abba uban balaraba turmi sha daga gashi an razar yan propaganda kuma ya take jirgin karfan dakin kun ce mana babu rantsuwa ya wannan take sarkin yakin kano to ta tabbata dai propagandar iska kuke tsayayyen gwamnan kano uban abba jihar kano a bar mati lasdika jirgin karfan dakin sarki yakin kano uban abba uban balaraba turmi sha daga Eh, ina kwana yayin ku yan neman zo kana jirgin karfan to dakin ashe abba zama daram gidan zula ya dangana sarkin yakin kano Eh, akwai wani tarko na shagube ni ma zandana tsayayyen gwamnan kano masu wakar sun kare tasin turmi shadaka jirgi karfan dake sarki yakin kano uban abba uban balaraba turmi sha duka sai hajiya hausa za ni gaira ta tana biya jirgi karfan dake mata kun gwamna gwaggwata ban mota jiya sarkin yakin to kano bana raba ma za ta bani ko nan sai in tsaya tsayayyen gwamnan kano Diyar gwamna balaraba diya kun gwaggon duka jirgi karfan dake sarki yakin kano uban abba uban balaraba turmi sha to duka akwai kuma injiniya bashir shi ma na wani jirgi karfan dake amana gun murtala su langaro na wani sarkin yakin kano jiya man din gwarza dan kuta ba ku gaida shi ne tsayayyen gwamnan kano nauyin wagar kuta mashi ya dauka duka jirgi karfan dake Ah, gode uban abba uban balaraba turmi sha na duka ce mu je dai karfan dake sarkin yakin ne kano uban abba uban balaraba turmi sha daga mijidi karfan dake sarki yakin kano uban abba uban balaraba turmi sha na ce mu